is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan kodayaushe akan intanet wato a voahausa.com. Masu wari asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 12 ga watan Satumbar shekarar 2015. Muhammadu Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa cikin shirin da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana da farko ga kanin labaran duniya. To yanzu haka jami'an Saudiya na ci gaba da binciken dalilin faduwar kungiyar gine gine nan da ya musabbabin mutuwar mutane da yawa tukunyan iskan gas da ake dahuwa da shi wato silinda a turance ya yi bindiga yau asabar a wani gidan dafa abincin sayarwa da ke tsakiyar kasar india yarjejeniyar da amurka da wasu manyan kasashe suka yi da iran ba zai dakatar da iran din daga sarrafa makamin nukiliya ba in ji ɗaya daga cikin 'yan majalisun dokokin kasar ta hukumar da ke kula da jarrabawar kammala karatun sakandare ta neko ta ce sakamakon wannan shekara ya yi kyau fiye da na sauran shekarun da suka gabata a jihar taraban najeriya kuwa mutane har na 'yan kasar waje na kurara cikin dazuka domin safarar wani itace da ke daraja a kasuwannin duniya musamman ma a china muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku tare da ibrahim kalmasi garba amma da farko a gyara zama a sha labaran duniya tare da sallama jami'an saudiyya. na ci gaba da binciken dalilin faduwar kungiyar gine-ginen nan wanda ya burma akan harami a makka wanda ya kashe akalla mutane 700 ya kuma raunin sama da 230 babban injin din da ya faɗo ne kan rufin masallaci inda ya tsago cikin masallacin inda majita ke sallan juma'a hoton da ake nunawa a dandalin sadarwa sun nuna majita jina-jina da kuma buraguzai daga na'urar ginin da kuma bangaren masallacin da ya burma wannan hadari dai ya auku ne lokacin da majita daga sassan duniya daban-daban suka hallara domin fara aikin hajjin cikin wannan watan Muhammad Tahir ɗaya daga cikin ma'aikatan da ke cikin ginin masallacin ya faɗa wa muryar Amurka cewa yanayi na ɗaya daga cikin musabbabin faruwar wannan hadari Ya ce a lokacin ana ruwan sama kamar da bakin kwarya ga iska mai ƙarfin gaske hakan ne ya sa babban ƙungiyar ta kaya tsayawa har ta kai ga faɗuwa kan masallacin. tukunyar iskar gas da ake dahuwa da shi wato silinda a turanci ya yi bindiga yau asabar a wani gidan dafa abincin sayarwa da ke tsakiyar kasar india kuma ya hallaka mutane akalla 82 kana ya yi wa mutane da dama rauni wannan gidan abincin da ke wurin da ake kira madhya pradesh ya cika da dan mutum suna karin kumallo sa'in da wannan tukunyar iskan gas ta fashe wannan fashewar dai ya yi wa wasu gine-gine da ke kusa da gidan cin abincin illa haka kuma a rahotanni sun bayyana cewa sakamakon wannan fashewar tukunyan ya yi musabbin fashewar wasu abubuwa waɗanda ya ƙara adadin mutanen da suka mutu a wannan wuri ma'aikatan ceto dai suna ta iya bakin ƙoƙarinsu domin binciken kuraguzan da suka fashe suka danna jama'a domin ƙara zakulo jama'an da wannan haɗarin ya rutsa da su rahotanni sun bayyana cewa fashewar irin wannan tukunyar iskan gas ba dai sabon abu bane a kasar ta indiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yarjejeniyar da amurka da wasu manyan kasashe suka yi da iran ba zai dakatar da iran din daga sarrafa makamin nukiliya ba sai dai ya shigar da amurka da sauran kasashen cikin hadari a shekaru masu zuwa in ji shugaban masu rinjaye mitch mcconnell a lokacin da yake magana a yau asabar a taron da 'yan republican ke yi a kowane mako mccall ya ce fadar white house ta bar 'yan ta'adda na ƙara ƙarfi da faɗaɗa a jiya juma'a ne 'yan majalisar amurka suka kaɗa ƙuri'an bayan shafe awanni suna muhawara akan wannan lamari a majalisar dattijan amurka wakilan 'yan democrat sun hana majalisar kaɗa ƙuri'a suna nuna rashin amincewa kan yarjejeniyar da amurka da wasu manyan ƙasashen duniya suka kulla da iran matakin da ya baiwa shugaban amurka nasara a fuskan harkokin diflomasiyya da kasashen waje wannan kuwa sako ne ga shugaba obama da gwamnatinsa wadda ya tsaya tukuru wajen ganin an cin matsaya a lokacin yarjejeniyar da aka kwashe sama da watanni goma sha takwas ana fama akan wannan batu har ila yau wasu 'yan majalisar wakilan ƙasar amurka sun jefa ƙuri'an ƙin amincewa da yarjejeniyar da aka cimwa da ƙasar ta iran duk da yake takwarorinsu na majalisar dattijai sun jefa musu kuri'a da gagarumin amincewa domin ganin kuri'ar da 'yan majalisar na wakilai suka jefa bai tasiri ba jefa wannan kuri'a wata manuniya ce ga gwamnatin barack obama cewa ga irin yadda wannan ga irin ganin yadda irin wannan kokarin gwamnatin nasu ta kasance akan wannan batu da aka kwashe watanni goma sha takwas ana kokarin ganin an cin matsaya a kai Prime Minister Hungary Viktor Orban ya yi kira ga kasashen Turai da su samar da wadataccen kayan jin kai ga makwabtan ƙasar Syria domin rage raɗaɗin 'yan gudun hijira da ke kwarara kasashen na Turai. Orban dai yana magana ne a sa'in da yake tattaunawa da wata jaridar ƙasar Germany jiya Juma'a. Prime Minister yana magana ne domin kare matsayin da kasarsa ta ɗauka na yin sanyi-sanyi wajen karɓar 'yan gudun hijira da za su gita kasar nasa domin shigewa Turai. ya ce 'yan gudun hijira na kasar syria suna da matsuguni a sansanin 'yan gudun hijiran da ke kewaye da kasar ta syria ya ci gaba da cewa yawan waɗanda ke kwararowa zuwa ƙasashen turai ba wai mafaka kawai suke nema ba a'a sai dai suna neman abin zaman gari da inganta rayuwarsu ya ce akwai buƙatar kowace ƙasar turai ta ƙara adadin gudunmuwar da take bayarwa akalla ko da kashi guda ne daga abin da aka shata domin ganin an samu an samu dala biliyan uku da rabin da ake bukata domin rarrabawa makwabtan na syria wato turkiya lebanon da jordan To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da Najeriya inda sakamakon jarrabawar kammala karatun sakandare da aka fitar na wannan shekara da ke gudana karkashin hukumar jarrabawa ta neko ya nuna cewa a karan farko cikin shekaru da dama an samu ci gaba kan irin sakamakon da aka saba gani a baya na faduwa da ake samu a jarrabawar. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasiru Bazari ya aiko mana. Hukumar shirya jarrabawar kammala karatun sakandare a Najeriya wato NECO ta fitar da sakamakon jarabawar wannan shekara ta 2015 a wani taron manema labarai babban magatakardar hukumar a Najeriya Farfesa Abdulrashid Garba ya ce sakamakon ya nuna sama da kashi 68 na adadin waɗanda suka rubuta jarabawar sun samu cin maki biyar ko kuma kiredit biyar a ciki har da darasin turanci da lissafi. al'amarin da ke nuna cewa jarabawar bana an samu ci gaba. Farfesa Abdulrashid Garba ya ce akwai dabarun da suka yi a lokacin jarabawar. Sau da sai muka fitar da wani salo na cewar duk jaraba da zamu ta fito daga abubuwan da aka yi amince a koya a secondary school. Sau da muka samar da dangantaka tsakanin NECO da NERDC. Ita NERDC ita ce mai alhakin fitar da karkala. A wannan karan ma satar jarabawar bai kai na shekarar bara ba. labari mai daɗi shine bai kai na bara ba duk shekara ba yadda za ka yi sai ka samu magudin jaraba to mun kakkama kuma an tantance kuma an zakulo waɗanda suke da laifi da yawa rizal an soke sai dai har ya zuwa wannan lokaci hukumar ta niku ta ce tana bin wasu jihohin najeriya bashin kuɗin jarabawar yaransu da ba su biya ba kamar yadda farfesa abdulrashid ya yi ƙarin bayani bashin da muke bi har jihohi ana bin su kuma na faɗa cewar bashi wani kashin bayani na kowane harkar business. Ko da yake dai masana harkokin ilimi sun yi maraba da ci gaban da aka samu a wannan karon. Amma sun yi fatan abin zai ɗore tare da tabbatar da ganin ɗaliban sun samu guraben ƙaro ilimi a manyan makarantun Najeriya, kamar yadda shugaban ɗalibai musulmi na jihar Niger Musa Shehu Kwazu ya shaida min ta wayar salula. sannan kuma a samar da hanyoyin da waɗannan ɗalibai za su samu admission a makarantun gaba suna buƙatar tallafi ka hanyoyin in ko ka gama wannan jarabawan sai kuma ka je ka yi jam bayan jam in ka je sai ka samu kuɗin trans exam na kowace makaranta za ka ji waɗannan kuma suna kawo tallafi a game da bashin da hukumar nekon ke bin wasu jihohin najeriya kuma ga abin da musa shehu kwazon ke cewa abu na farko da ya kamata jihohi na arewa ta su kai shi ne ilimi an bar mu baya ba kaɗan ba to kuma a ce a'a abin ma za a bari tallafi na zai kuma girma wannan kuma ya gagara har ana zai mu bashi hannun yiwu ana ta kokar ma za a hana sakamakon jarabawa wato wannan ba a taimaka matasa ba gaskiya. ko da yake dai hukumar ta neko ba ta kai ga rike jarabawar waɗannan jihohi ba ba mamaki idan bashin ya kai baɗi ɗaliban baɗin su shiga cikin tarkon bashin mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to madalla da mustapha nasiru batsari yayin da wasu sabbin gwamnoni ke ikirarin cewa tsofaffin gwamnatocin da suka shuɗe sun bar musu ɗimbin basussuka masana sun fara tsokaci kan yunkurin da sabbin gwamnonin ke yi na ciwo wani bashi ga rahoton da hassan mai kai na aiko mana daga abuja yayin da sabbin gwamnoni ke zargin tsoffin da suka gada da bar masa dimbin bashin da ta kai hatta albashi ma wasu jihohin ba sa iya biya sai gashi wasu sabbin gwamnonin na kara haramar cin bashin wani kwararre kan tattalin arziki a Najeriya Yushau Aliyu ya yi gargadi bashi wanda aka ciyo ba kuma tabbatar da abin da ake da bashin ba kuma aka shiga matsala gwamnati ba ta iya biyan albashi to shi ne mafi kaskantaccen yanayi da gwamnati za ta samu kanta akan ciwo basu suka ne don a yi manyan ayyuka da suka zama wajibi a yi su idan idan a yanayin ta yin tattalin arziki ke tafiya idan jiha wancan ta siyo, wancan ta ciyo haka ma a ce misali gwamnatin tarayya ita ma ta je ta ciyo kamar yadda aka ciyo bashin akan harkokin tsaro to wannan yana da girma tunda kasafin kuɗin ƙasan wanda aka yi masu gibi ne da yawa. Giɓiɓɓukan da suka shiga cikin kasafin kuɗi tunda a zahirin gaskiya duk kasafin kuɗin da aka yi ana yin shi ne bisa ƙididdigan abin da gwamnati za ta iya samu na kuɗaɗen shiganta. An yi haka wannan ana jefa tattalin arzikin jihohin cikin rudani kuma gwamnonin ba za su fita a cikin rudani ba haka kuma ana daɗa jefa tattalin arzikin ƙasan cikin rudani mu saboda irin abin da ya fara bayyana duk irin yawan cin basu sukan da muke yi wanda kamfanin JP Morgan and Chase ya fara samun kasan takunkumi aka cire ta ma a cikin bangarorin waɗanda za a iya basu baka saboda ana duba wasu yanayi da cikin tattalin arzikin yake. Tsohon gwamnan jihar Kaduna Abdulkadir Balarabe Musa wanda shi ma masanin tattalin arziki ne ya ce matsalar Najeriya ba wai rashin kuɗi ba ne. Dan akwai kuma Najeriya ba ta cin matsalan matsalan Najeriya kawai kada da banna shine kawai matsalan Najeriya tun dai ba su yi bincike na shugabannin su na da ya don kudin an sake su to sai dai kuma jihar Neja wacce na ɗaya daga cikin jihohin da za su ce wannan rance kakakin gwamnan jihar Dr Ibrahim Doba ya ce suna da hanzari to ka kaga yanzu nan ba mu samu kuɗi ba kuma muna aiki aikin da ya ɗauke su karu guda uku ba su ba mun zo mun yi cikin watanni guda hmm. wanda ba su karasa mun karasa wanda ba yi ba for 46 years mun yi cikin eh, tuma sha Allah za mu yi musu aiki yana son gaya musu cewa gwamnan nan bai zo ya cuce su ba a ɗaya bangaren kuma ita ma uwar ƙungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC ta ce bata gamsu da cin bashi kan bashi ba Comrade Abayo Toro shine sakataren tsare-tsare na ƙungiyar na ƙasa gaskiya bashi kan bashi ba daidai bane abun da ya kamata jihohi su yi shine su rage cin hanci da rashawa su rage allubazar jihohi da yawa ana sama da faɗi da dukiya ya kamata a yi ayyuka da shi a yi sama da faɗi a yi tafiye-tafiye. Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a can jihar Taraba ko da ke wato Najeriya mutane hadda na 'yan kasar waje na kurara cikin dazuka domin safarar wani itace da ke da daraja a kasuwannin duniya musamman ma a ƙasar China. daga jalingo ga rahoton da sanusi adamu ya aiko mana 'Yanci ranin kasar China da dama ne ke kwarara yankunan Gasol, Bali, Ardokola, Kurmi, Donga da Usa da ke jihar Taraba don aikin fasa kwabrin itaciyar madubiya wadda aka danganta darajarta na na biyu baya ga man fetur a kasuwannin kasar China. 'Yanci ranin na amfani da ƙauyawa mazauna yankunan waɗanda ba su san darajar itaciyar madubiyar ba tare da taimakon 'yan kudancin Najeriya wajen safarar itatuwar cikin manyan tireloli da daddare zuwa bakin tekunan kasar Najeriya. In ji Alhaji Abubakar Mahmud wani mazaunin Bali na jihar Taraba. Da mu dai bamu ɗauki itatuwan din suna da muhimmanci sosai ba. itatuwan muna kiran shi madobiya. In mace ta aihu in ba jini akan sassaka bawonsa a jika ta sha. Daga baya sai muka ga wa'yansu suka zo mana suna neman irin wannan itace. Da zuwansu bamu ɗauki wannan neman itacen nan kamar wani abu ba. Wani ma zai zo ya ce a ce ana so sai su bawa ko mai anguwa ne a bashi ko dubu ishirin a sai bamu sani ba. Itacen tana da muhimmanci ko kwarai da gaske. Honorable Yusuf Ibrahim dan majalisar dokoki mai wakiltar mazabar Gasal na biyu ya tabbatar mini da ayyukan fasa kwabri a yankunan. Sunana Yusuf Ibrahim Nawa ina wakiltan Gasol ta biyu. E tabbas haka ne akwai baki daga kasashen waje especially daga China. Kawo korafi a majalisa sannan mun yi zama a kai a matsayin mu da na majalisa mu mu hana ba executive directive akan cewa tabbas tabbatar cewa an hana daukan wani abu. Dokan da muke so mu yi kuma shine idan ka sare kwaya daya ka dasa kwaya hudu. A officially a doka kan an dena wasu sukan bi cikin dare su je su sari wannan itatuna kuma su fita da su da daddare. Gwamnan jihar Taraba architect Darius Dixon Ishaku ya shaida min cewa akwai mutane bakwai da ke fuskantar shari'a sakamakon tuhumar su da aikin fasa kwabrin itaciyar madubiya da yau tattalin arzikin kasa zagon kasa. Shi itace nan har yanzu ba daina yankan shi a daji ba. Muna nan dai mutanen mu suna bin su har yanzu. Amma Allah yarda shi masalolin itatuwa na yanka wannan ya ragu kwarai da gaskiya mutane kaman bakwai yanzu mun sayar da su a kotu kan wannan in kana so ka yanka itacen nan zo za mu baka license kuma za mu nuna maka inda za ka yanka itatuwa bayan ka yanka ka dasa wani za mu baka irin don shekara biyar bakwai nan gaba ka sake zuwa ka yanka muna sauran saboda roshin nan ya zo ba za mu samu filin yin noma ba to ka gan damuwa babba zai zo ke. Daya daga cikin masu sana'ar sayar da katako malam babban gida mai katako a hirar da na yi da shi ta wayar salula ya bayyana yadda yanci ranin kasar China ke aiwatar da ayyukan fasa kwabrin itaciyar madubiya a yankunan. akwai baki da ke shigo mu suna wannan fasukoran wayannan itatuwa ta ɓoye ba tare da sanin hukuma ba in sun shigo suna haɗawa da yan gari sai su shiga buddu su ɓace in sun zo suna neman manajoji da sauran yaran gari ta ayi masu kaza ayi masu kaza inda ake ba da naira biyar sai su ba da naira ishirin da ake ba da ishirin su ba da ɗari abin da yayin da al'ummar jihar Taraba ke jira su ga irin tanade-tanade da dokar daidaita ayyukan tsare itacen madubiya za ta tanada ga wasu daga cikin abubuwan da jama'a ke sa ran dokar za ta kunsa in ji alhaji abubakar mahmud bali a tabbata wanda zai yi aikin in tunda wannan abu ana sayanta da muhimmanci da min a tabbata dai sai an yi hanya a yi asibitoci a yi kuma makarantu da wannan kuɗi a tabbata an samu musu ruwa mai kyau sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga jalingo nigeria ta wani layin zagogonmu a nan washington dc na cewa karfe 11 ne da minti 16 cif cif sashin hausa na muryar amurka kuke sauraro yanzu kuma ga ibrahim ka almasi garba da amsoshin tambayoyinku Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashen hausar muryar Amurka. Shin me ake nufi da sadauki? Gaskiya ne akwai sadauki a wannan zamanin? menene gaskiyar cewa da ake sadauki na da karfin dawaki arba'in mai tambaya isa ramin hudu haɗeja jihar jigawa sai kuma kashi na biyu na amsar tambayar isu hundi faki mai cewa don allah ku bani tarihin rijiyar na gwamatse da ke garin kwantagora a jihar naija to bari mu fara da amsar tambaya kan sadauki idan isa ramin hudu na saurare Ga amsar tambayarka daga bakin ƙwararre a kalmomin sadarwa, Farfesa Abdallah Uba Adamu na Jami'ar Ado Bayero da ke kanan Dabo. To, sadauki dai kalma ce ta larabci wanda aka fito daga da sadaukarwa. Hmm. Sadaukarwa kuma tana nufin mutum ya ɗauki wani abu bangare na rayuwarsa ko jarumtakarsa ko kuɗinsa ko dai wani sa saboda wani dalili hmm. ko dalili na jama'a a taƙaice jarumi. Hmm. Saboda haka za ka iya cewa sadauki jarumi kenan amma ba wai lalle jarumin da yake faɗa ba ko yake yaki hmm. mutumin da yake ɗauko abinci ya dinga ba wa jama'a saboda mutane su dinga samun abin da za su ci shi ma za a iya sadauki saboda yana yin sadaka hmm. mutumin da zai dinga zuwa yana gyara kabarurruka shi ma za a iya shi sadauki duk hmm. mutumin da ya sadaukar da wani bangare na rayuwarsa saboda ci gaban al'umma to jarumi ne saboda jarumi ne wajen ci gaban al'umma to kaga abin da sadauki take nufi kenan a gaskiyance abin da ake nufi kenan da sadauki mm. saboda haka babu mamaki in an ce abubakar sadauki ne saboda yadda abubakar jarumi ne ta hanyoyi da yawa to mm. wannan jarumtakar nasu yakan sa wato akan kira su sadauki ba sani ba ko laraba ne su kira su sadauki ko kuma mu ne nan muke kira su sadauki wajen eh, domar karatun ah, hadisai da sauransu to amma dai gaskiya fi da layi da sadauki yana nufin jarumi hmm. jajirtacce hmm. wanda ya dage ya ce lalle ya ga sai an ga an yi abu saboda haka duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko za a iya kai shi sadauki saboda ba wanda bai sha wahala ba ba wanda ba jarumi ba ne ba wanda ba yaki da shi ba wanda yake kuma hakan ne shine wato alamomin sadauki din wato a zamanin yanzu in kace da mutum sadauki tana nufin mutumin da yake kullum a cikin yi wa mutane hidima yake kullum a cikin wato hidimar jama'a yake hmm. to maganar dawakai arba'in kuma ban san wato profesa kafin mu je nan wato a sauƙaƙe eh. a iya cewa kenan sadauki shine wanda isa daukar da rayuwarsa wajen yin hidima ga jama'a kamar yadda ka yi bayani ɗazun? kwarai da gaske za a iya faɗan haka to kenan sai kuma tambaya ta biye da ke cewa shin akwai sadauki a wannan zamanin Wane zamani kenan wancan zamanin ko a'a wannan zamani yake cewa akwai sadauki mm. a kowane lokaci na na rayuwa ɗan adam akwai sadauki akwai mutumin da yake da wannan jajircewa. Hmm. Eh, to watakila yana alakanta abin da fahimta game da sadauki da sadaukin wancan zamanin. Wato a haƙiƙance a iya cewa akwai sadauki kwatankwacin waɗanda ake kiransu sadauki a wancan zamanin da aka fara amfani da kalmar sadauki ɗin? Ko wato sahihin sadauki kwatankwacin na irin wancan zamanin? ai akwai saboda kalmomin da sadauki da shahid shahidi da kuma salihi ana suke tafiya mm. suna tafi da jerin jarumtaka na kwazo na jajircewa mm. saboda haka ba wai kalmar sadauki kare ba shahidi ma shi ma sadauki ne mm. saboda haka kalmomin wajen guda uku ne ko hudu wanda suke da wato kwatankwacin ma'ana iri daya wanda kuma duk ana amfani da su tun a wancan lokacin saboda haka ana dai nufin mutumin da yake da jajircewa ko ka kira shi zahidi ko ka kira shi sauki ko ka kira shi salihi duk abin da zaka kira shi dai mutum dai da yake da jajircewa wanda ke saukar da kansa saboda gaban al'umma. Hmm. Yau to, Profesa ah, muna iya zuwa ga tambayarsa ta uku da ke cewa menene gaskiyar maganar da ake cewa wai sadauki na da ƙarfin dawaki guda arba'in. To, ta kan yi wani mutum sadauki a wannan lokacin da amma wai ana nufin duk mai suna sadauki kuma da karfin ba kai arba'in ba. Kamar misali a almarar Kano Mm. akwai wani eh, barbu ne ne ina daukan giwa a kafaɗa sai ta wani ne mutum ne da zai dauki giwa ya dora kan <laughs> ko jariri da giwa ta ba sai da dora ta akan kafaɗa to amma tarihi ne saboda haka za a tarihi ba yadda ba za a iya murkuɗa shi ba ko da tsara a kai yi armashi eh. kace sadauki mai mai daukan kai arba'in sai da sai wuce arba'in ma me yasa arba'in me mm. yasa ba ashirin da bakwai ba <laughs> me yasa ba talatin da tara ba me yasa ba arba'in da uku ba sai dai arba'in da ni. Mm. to ka ni kan yi wani labari ne aka kira kan wani mutum da kuma kawai wato aka yi sa'a da sunan sarauta. sai kuma babi na ƙarshe na amsar tambaya kan tarihin rijiyar na gwamutse da ke garin kwantagora a jihar naija idan mai tambaya isu hundila na saurare ga walin kwantagora alhaji ma'azu hamidu da ƙarshen ansarka ita wannan rijiya a lokacin mai tarihi ya nuna duk karkaran nan yankin babu wani da ake shan ruwa sai wannan wuri to babu ne kusa babu ne ba inda da ya zauna ka san akwai akwai tsauni to tsaunin sai ya gangaro ya wuce duk da hanya take to nan ya zo nan ya zauna hanyar kafa ne nan yake zuwa yana ya je gabas ya je kudu ya je yamma sannan ya dawo ya je zauna kwantura to kila suna da ruwa a wani tafki yadda ke taruwa amma yana kahewa to ga ruwa da aka kawo kusa da ƙauyen dama saman suke zamna da ba nan garin da yake da ba anan yake ba eh, kusa da wurin ne eh, amma mafi yawa a tsaune suke suke su bai kasan lokacin yaƙi ana iya farmaka farmaka ana iya farmako kowane lokaci sai su je tsaune tsaya su yi hidiman su a nan kasuwoyin su da noma da sauransu a lokaci ya kuma sun san lokacin da ya kamata su gudu su boye sannan su sauko to a nan da ya region shikenan sai dai zama wurin ya zama gari hagu da daman titi duk mutane suka zauna to rijiyan bai kafewa daga baya aka cimma cewa ashe ma ruwan yana da wani albarka wanda macen da bata samu haihuwa ba idan ta zo ta sha sai kaga Allah ya bata ciki dama tambayar da nake so maka kenan a ko a yanzu haka mun fahimci akwai masu zuwa su ɗebi ruwan nan musamman su wuce da shi menene da ya kawo haka to wannan wannan dai sun ga cewa da an sha sai a samu ciki ya zama kamar magani ne na haihuwa saboda ana ma ɗiba a je kurmi a sayat kuma ba a cajin ka komi ka zo ka ɗiba ne kai ta tahiya wasu da jalaka wasu da garwa wasu mota mota ma da ake zuwa a kwasa aje da su ana rarrabawa ana sayarwa mm. yanzu ita masarautar kwanta gora me ta yi game da wannan rijiya kaman abin da ya shafi ko gyaran ta ko ni makamancin abu haka mm. to an dai killace an rufe ta ta sama saboda ruwa kada abin nan kuma an yi masallaci kusa da wuri ya kanta kenan Ah, to wanda waɗanda ba su zo su zauna ba mene na ruwan su da gyara wuri abin da ni na so shine in ga karamar hukuma ta ɗauki wannan ta gyara shi ka san yanzu matakali ne kurin ka je ka ɗiba ka hoto wannan yana da haɗari kwarai da gaske yara in sun ɗauka sun jawo su suna iya faɗawa ciki na so a gyara ta a yi tankoki sama a yi famfo a cika tankokin sai ka kaɗiba daga tanki kamar famfo ne ma kamar famfo ne saboda ka ba ta buƙatar ruwan sama ta ci gaba da ruwa ba ta bukatar ruwan sama ruwa a ƙasa yake ai wallah Allah kurin san yadda yake wato akwai abin mamaki wurin nan ranka daɗe ƙasan wurin nan duk tsakuwa ne duwatsu ne sosai amma kuma ruwa baya kafewa wurin nan bai kafewa bai sam sam bai kafewa ai abin nan ne haka yana ni a fahimta na duk ruwan da ke karkashin dutsen nan yana wucewa ne da ta wurin yana wucewa hanyar ruwa ne kuma ruwan da ke can ƙasa bai kafewa muddin ba a toshe yawon shi zuwa gangarawa ba dole akwai ruwa wurin ai kamar zamzam ne eh, na saudiya ba tsaunuka ne ga ruwa yana wucewa eh, bai karewa saboda yana tsamana eh, yanayin shi haka yake akwai wani babban tafki a karkashin dutsen nan wanda nan ya zama hanyar shi bai kafe ba akwai ruwa ba ruwa bai bukatar ruwan sama kusan shekara 100 da nawa kenan 160 da wani abu mm, tun da aka yi discovery aka gane wannan abin nan wanda na gwamnati ya zauna sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin yanzu a madadin farfesa abdallah uba adamu na jami'ar ado bayero da walin kwantagora alhaji mu'az hamidu da wanda ya haɗa mana sautin mr tafiyarra girma tafiyarra da injiniyanmu ni ku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya to kafin mu karkare shirin baki ɗaya ga ladan ibrahim ayawa ya dawo da labarai a takaice jami'an ƙasar saudiya na ci gaba da binciken dalilin faduwar ƙungiyar gine-ginen nan wanda ya burma kan harami a makka kuma ya kashe akalla mutane 107 ya raunata sama da 230 babban injin din ya faɗo ne kan rufin masallacin inda ya tsago a lokacin da mahajjata ke sallan juma'a hotuna da ake ta nunawa a dandalin sadarwa sun nuna mahajjata jina-jina da kuma kurakuzan daga na'uran ginin da kuma bangaren masallacin ya burma wannan haɗarin da ya auku ne lokacin da mahajjata daga sassan duniya daban-daban suka hallara domin fara aikin hajji cikin wannan watan tukunyar iskar gas da ake da huwa da ita wato wadda ake hira turance silinda ta yi bindiga yau asabar a wani gidan cin abincin sayarwa da ke tsakiyar kasar india kuma ya hallaka mutane 82 kana yi wa mutane da dama rauni wannan gidan cin abinci da ke wurin da ake kira madhya pradesh ya cikar dan mutum suna karin kumallo sa'ilin da wannan tukunyar iskan gas ta fashe wannan fashewar dai ya yi wa wasu gine-gine da ke kusa da gidan cin abincin illa rahotanni sun bayyana cewa sakamakon wannan fashewar kuma tukun eh, ya yi musabbin fashewar wasu abubuwa waɗanda ya kara adadin mutanen da suka mutu a wannan wuri ma'aikatan ceto suna nan suna ta iya bakin ƙoƙarinsu domin binciken kurakuzan da suka fashe suka danna jama'a domin kara zakulo jama'an da wannan haɗarin ya rutsa da su rahotanni sun bayyana cewa fashewa irin wannan tukunyar iskar gas ba sabon abu ne a ƙasar ta indiya kamar Allah masu sauraro abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai can an jima da dare za mu sake dawowa da izinin Allah da wani sabon shirin wato da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya jar Kamaru da ma Chadi kada ku manta kuma ko da yaushe za ku iya sauraron mu akan voahausa.com yanzu a madadin Ladam Ibrahim Ayawa da mi da ya bada umarni sai injiniyan mu na wato Mr. Grafton Muhammad Lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.